auzu billahi min shaitanir raji bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kome shi mu wannan ranar Lahadi inda kamar yadda aka saba insha Allah kowane sati ana gabatar da darasi wancan lokaci kusan sati hudu da sun wuce an fara usuluddini kuma satin da ya wuce insha Allah an kammala sheta da fatar abin da an karanta ta cikin ta Allah shi mamala da akai ne sannan kuma ba ajiye ta ɗaya za a yi ba da wadda take masallaci da wadda a ganin mutane mutum zai ci gaba da nazari yan akwai kuma tambaya ko wani abu yana iya tambayan malamin da a kusa ko kuma wanda a kusa gare shi a yau da taimakon allah da ya dashi mun kuma dawowa inda za a karantar da yau littafin muhutasar a halari wanda an ka fi sani da littafin a halari kusan wanda a cikin wannan masallacin zai ga an rubuta mai mallakan masallacin mallan dan fari in an kai nazari a kai ne mutum sai ya dawo ya aji in kuma yana da bukata wani lokaci na iya a cikin masallaci ya nazari in kuma Allah ya hore masa yana iya sai can daban amma dai wanga littafi wanda za a raba cikin masallaci da wajen shi na masallaci ne wanda zai karanta da shi kamar yadda an ka saba shi ne malam nasir insha Allah Allah ya ce mu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau ranar lahadi sha biyu ga watan safar hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan sha biyu 2013 zuwa wannan shiya mai albarka ta hungumawa a cikin wannan masallaci domin munasaba ta karatu a satattuka hudu da suka gabata yi karatu a kan littahin shehuna usmanu shine usuluddin cikin iyawa allah da ikonsa mun sabke shi a cikin sati hudu yanzu kuma muna sati na biyar don haka za mu soma karatu na horko a cikin babban littafi na muktasar al-akhdari amma kamin haka kamar da lokacin da za mu yi usulun dini sai mu da muka tabo takaitaccen tarihin الشيخ عثمان بن فودي تغمده الله rahmatu والرضوان yanzu ma kamar haka za mu tabo takaitaccen tarihi na mai wannan littafi shine abdurrahman al-akhdari rahimahullah na farko dai sunansa da dangantakarsa shine da tushe ne suna ne a sheikh abdurrahman sunan mahaifinsa muhammadu sagir sunan kakansa muhammadu amir an ce nasabarsa dangantakarsa ta kai haga babban sahabin nan abbasun mirdasi sulami radiyallahu anhu kinayarsa ne abu zaidin abu zaidin tare da mai ahalari bai taba aure ba bai taba haihuwa ba to don me aka yi masa kinaya da abu zaidin ai ko mutum bai haihu ba ana yi masa kinaya da wani domin wannan ya samu tushe a siddika bintu siddiki aisha radiyallahu an wa ardaha an kire ta ummu abdullah ma'ana mahaifiyar abdullahi wanda suna ne na abdullahi ibn zubair wanda ɗanyatta ne asma'u radiyallahu anhuma sai haihuwarsa an haihe shi a alƙarya ta banda yurs a jihar baskara a cikin aljazair shine algeria wadda ta yi iyaka da nijar ita algeria ne hijira na 920 miladiya 521 a yanzu haka da muke magana ya yi shekara biyar da haihuwa shi mai ahalari an yi shi ne a ƙarni na goma sai laƙabinsa ce masa da an kai al'akhabari an yi zantuttuka da dama amma daga cikinsu wanda ya ƙarhi shi ne za mu faɗa cewa lokacin da ƙabilarsu suka yi hijira daga zuwa garuruwan Misira. sai suka aure daga cikin ƙabila waɗanda ke zama a wani duci na libya wanda ake ce ma al akhdar sunan ducin kenan to sai kasance duk wanda ke zama a wannan ducin ana yi masa ana nassaba shi da sunan wannan duci ana ce masa al-akhdari ma'ana mazamnin kusa ga ducin da ake ce ma al-akhdar sai bayani akan tasawarsa ta ilimi mai ahalar ya tashi a gidan ilimi kuma gida na salaha tun yana ƙaramin yaro allah ya azurta shi da kaihin ƙwaƙwalwa da gauga fahimta bayan haka daga cikin malamansa shine mahaifinsa muhammadu sagir wanda babban malami ne da ya raya suna ta annabi sallama sannan ya bice bidi'o'i daga cikin abin da ya yi ya yi sharhi ya yi sharhi na muktasar khalil shine lawali da sani da muke cewa sannan mahaifinsa ya wani babban littafi wanda ya kara ne da wasu na zamaninsa wa'anda suna ci da addini don shi ina za ka ga mai ahalar ya yi magana wal aklu biddini din nan wal aklu bi shafa'a bi dini har mai ambace su addajajala ma'ana dujjal dujjal ma'ana da suka kawo matsala ga hanyoyi na hanya ta bayan Allah hanyoyi na sufanci a wancan lokaci bayan haka sai kakansa muhammadu amir yana daga cikin malaman lokacinsa shina da littafi wanda ya akan fatawoyi na fikihu malaminsa na uku shine babban shakikinsa shine ahmadu ibn muhammad sagir na hudu ashehu muhammadu ibn ali al-kharubi wanda ya koyi abubuwan da ya shahi hanya ta ɗariƙa azzaruƙiya gare shi na biya ashehu umar al-wazan na shidda a shehu abdurrahman almajiransa ma suna da yawa akwai wanda ke karanta su akwai wanda ke yin sharhi na littattafai daga cikinsu akwai a shehu abu faris wanda sunansa abdul aziz ibn ahmad wanda shine sakataren mai ahalari dukkan rubuce-rubucen da shike shi ke kulawa da su akwai a shehu abdul karim akwai a shehu ahmadu dawud akwai ashek ibrahim kadura duk wayannan daga cikin almajiransa kenan sai darajarsa ta ilimi mai ahalar ya fannantu da ilimi kowane fanni sannan ya yi rubutu da dama a cikin fikihu da bayani akan rabon gado da balaga da mandiki da sufanci da ilimi na lissahi da dai sauransu daga cikin littattafansa akwai asiraj wanda yana da shekara goma sha tara ya yi shi akwai addurratul baida'u yana da shekara ishirin ya yi shi akwai azharul muqalibi fi hay'atul aflaki wal kawakibi ko shi na da shekara ishirin ya yi shi akwai asallamul murauni murawniqu fil mandiki akwai kuma alkudusiya wadda waka ce wadda ya yi magana akan sufanci a cikinta lokacin na shekara 24 shi mai halari wadda a cikinta ne ya yi magana a kan ruhi na ɗan adam da kuma alaƙar ruhin ɗan adam da jikinsa sannan ya bayyanar da hanyoyi na waliyan Allah irin tsarkake zuciyarka da za ka yi da kuma Ikhilasi, da kuma dagewa da yawan zikiri da kuma rashin karkacewa da rashin canza hanya ta sufanci. duk da ya yi bayani cikakke gamsashe gwargwado sannan ya bayyana hanya ta sufanci bisa ga alkur'ani da hadisi sannan bayanar da martabobin nan guda uku hadisi na jibrilu wanda ya bayani akan imani da kuma bayani akan ayyukan musulunci da kuma bayani akan ihsani wannan hadisi sananne din bayan haka shina da littattafai sun yi talatin shi mai ahalari kuma mahi yawan littattafai ne za a ga suna da sauƙi domin bai cika kula da irin idan matsala na da saɓani tana da zantuttuka da yawa bai cika maganganu a kan cewa an ce kaza ko an ce kaza an ce kaza kawai zai ɗaya buge matsala kai tsaye sai ya ba da gundarin abinda ake bukata ya ikhtisarinsa misali daga ciki a ɓangaren mace mai al'ada an yi magana mace mai ciki tana al'ada to idan ta kai wata uku to al'ada ta kwana ishirin ne da nan har zuwa wata shidda al'ada ta kwana talatin ne har zuwa haihuwa to a nan an yi ƙaulin cewa idan tana da ciki kamin wata uku in ta yi al'ada menene hukuncin al'adarta shin hukuncin al'adar ta daidai wacce ba ta da ciki ko ko daidai da take da wadda da ciki to kaga bai tsaya wannan magana ba kawai yayi magana da wata uku zuwa gaba kamar yadda za gani bayan haka kuma daga ciki bayani akan wankan janaba za mu ga ya kawo wasu na kawo farillai guda biyar daga cikin su ruwa masu tsarki shi ko saboda takaita bai ma yi magana ruwa masu tsarki ba don ya san ba za ka ta san ba wankan janaba ba tare da ruwa masu sarki ba to wannan daga cikin ihtisarin da za mu cimma a cikin ahalari bayan haka kuma sunan littafin za ka ga saboda rashin yi mai suna ka tamamme ana kiransa da sunan nake kamar haka wasu na ce masa muƙaddimatun filfiƙe wasu na ce masa kitabun sahawi wasu na ce masa muktasar al'akhdari wasu na ce masa al'akhdari shi na muke ce ma a hallari sai bayani mai bi mana ƙarshe shin ya kammala a hallari ko ko bai kammala ba wannan malamai da yawa sun yi magana amma gaskiya magana ta ta ƙarhi shi ne cewa bai kammala a hallari ba Allah an shi rayuwarsa wanda daga cikin dalilai za mu cimma inda yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkami salati wa daharati semi wasiya to anan yi bayanin hukunce hukuncen tsarki da sallah amma bai yi bayanin hukunce hukuncen mai azumi wannan daga cikin dalilin da ana ganin bai ishe shi ba abu na biyu ya yi taƙadimi ya yi muƙaddima ga ahalari amma ba a ga hatima ba wannan dalili na biyu dalili na uku na ƙarshe na daidai ga al'adarsa duk ga littafai ne yana haɗin suna ne ya sa suna ne ya sa date shine tarihi amma bai sa suna ne a cikin ahalari ba sannan bai sa tarihi ba sannan yanzu haka da muke magana ya yi shekara 483 da rasuwa shekara 483 shi ne a halari gaba ɗaya shekarun da ya a duniya Allah ya sanya musu albarka shekara ta yi 33 yana saurayyar rasu dama samari suna da babbar hidima da suke yi da taka rawar gani a kan taimakon addinin musulunci abu na ƙarshe daga cikin karamominsa za mu taƙaita da guda biyu na ɗaya akwai wani mutum wanda dama akwai abubuwa da yadda ke faruwa wani zai yi abu kan istidiraji ba kan harkar karama ba wani kuma zai yi abu wanda yake karama ne wanda babban ma'auni shine idan aka ga mutum na bin alkur'ani da hadisi to wasu abuwa suka bayyana gare shi irin kila abinci dan cito ya yawa ko ruwa ko kuma a naɗe mai ƙasa ko kuma irin tahiya sama haka da sauransu wannan ma idan ka diba alfurkano baina auliya irhamani wa auliya shaidani da shekul islam ibn taimiyya ya ce ba don ka ga mutum yana tashi sama ba za ka ce masa wali sai in ka diba shin mutumin kirki na dabin qur'ani da hadisi to wannan idan bai bin ƙur'ani da hadisi sai ka ce istidraji ne idan yana bin qur'ani da hadisi ma'ana salihancin sai kai shi haka to sai ka ce wannan waliyi ne kaga ya tabbatar da dai karama waccan ta hira sama din nan da dai sauransu to a nan abin lura akwai wani mutum wanda istidiraji ne aka yi masa sai ya samu nau'in dabino ba tare da lokacinsa ya yi ba ma'ana ba lokacin dabinon ba sai a gaya ya tona ba mutane suna ci yana iddia yana da karama to sai mai ahalar din sai ta hidin rika dabinon yana riƙa shi sai ɗaya jirkice shi da biyun sai koma kashin dabba kashin majaki ya koma shi da biyun kaga wannan karama ce ta biyu ta ƙarshe waɗanda suka raki gawarsa ga hanyar su ta dawa sai aka naɗe musu ƙasa wannan karama ce da fata Allah subhanahu wata'ala ya saka kama mai ahalar da alkhairi kuma Allah subhanahu wata'ala muna roƙon ka kai mana buɗe a ciki domin ahalari babban littafi ne ya dunkule abubuwa da yawa ya sanya a cikin ahalari ba ƙaramin littafi ba ne da yawa mutum zai yi shi lokacin kurciya amma sai ka gaina da buƙatar maimaita shi musamman kitabu sahawi ɗin nan za mu ga manya-manyan littattafai manya-manyan littattafai sun komo ma ahalari saboda irin abubuwan da ya zuba a ciki kusan dai ya samu cikakkasa a kwarai da yin ahalar ɗin kuma za ga littattafai ne sun watsu gaba gabaɗe irin cikin jami'o'i gabas jemma kudu da arewa littattafan mai ahalari sun watsu Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alheri kuma Allah shi mu na bude to za mu soma